shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha rediyo za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Da ni Amina Buhari auna. duk ranar talata shirin yau da gobe yana magana ne akan ilimi za mu magana ne akan almajiranci kowane yanayi suke ciki. Eh ko ko malam ne ke samu muku? Mu da muke samu ne. Eh in kai ba ka samu karanci sai ga shi ma in ka samu sai ka kawo mu. Ba a dafa a gidan malam? Eh. To ranar da baka samu bai a ce. Shi sai a haƙura. wato almajiranci abu ne da ya addabi arewacin najeriya wasu yankunan nijar da kamaru tsarin karatu ne da ya kamata a ce ana karatun haddin kur'ani amma yara sun samu kansu a cikin bara sata da sauran munanan abubuwa an kwana biyu gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu suna kokarin dakatar da wannan lamarin amma ya gagara yau muna so masu sauraro su ji daga bakin almajiran kansu da irin yanayin da suke ciki shi yasa wakilin sashen hausa isa lawal ikra ya tuntubi wasu almajirai domin jin ta bakin su Amina bari kamun mu tsunduma cikin shirin mu fara jin yadda muka yi wannan tambaya a shafinmu na zumunta na Facebook ga kuma kaɗan daga cikin yadda kuka amsa mana wanda muka tambaye ku cewar wai wani irin hali almajirai ke ciki a yankunan ku sai kuka amsa mana da cewar haka. mu ta farko a yau daga wurin Tirmidhi bin Hamis Fulatan Alasa na faɗi wannan suna daidai. Eh. Inda ya ce a gaskiya suna cikin mawuyancin hali a yankin jihar Kano. To kin gashi kuma Ibrahim Muhammad cewa yi ai abin ba magana. Kawai a ya tsaya. Kawai a ya tsaya. Eh. Sai kuma Isuhu Bashir inda ya ce gaskiya a nan da magaram almajirai sun zamo abin tausayi sai kaga yaro karami yaro karami da bai wuce shekara bakwai ba an turo sa bara to shi kuma shehu adamu rijau cewa yi gaskiya yanayin da almajirai ke ciki a yankunan mu abun ba a cewa komi domin sai dai wanda ya gani to amsar aliyu tijjani grema kuma abin tausayi ne ni ina tambayar kaina shin su ɗin ba 'yan najeriya ba ne to shi kuma baban gida ja cewa yi ai wannan abu da ke faruwa a nan ce ke cewa to ai ina ma ana magana ko almajiri ne wannan yanayi da ake ciki na buhariya to ai ba a ko magana shi almajiri ma wallahi kam hmm. to amsar mu na karshe a yau kuma ya fito daga wurin mansur uzairu inda ya ce suna rayuwa hannu Hai, watan yana nufin suna rayuwa hannu baka hannu akushi kenan. Baka hannu akushi eh, kenan. to masha Allahu um, yanzu bari mu je ga wakilin sashen hausa isa lawal ikra domin mu ji yanayin da yara almajirai ke ciki da farko za mu so mu ji kai menene sunanka sani musa daga wani gari ka zo daga nijar kai ma almajiri ne eh waye kawo ka ɗiyana. Ina ya kawo ka daga Nijar? Cikin gari ga cikin. Akwai abin da ka koya a makaranta allo? Eh. Me ka koya? Na koyi dai abin da Allah ya sa. Kamar mene ka iya rubutu da karatu kuma yanzu a wancan sura kake? Ina cikin walfaja. Daga ina ka fara? Daga alu alu. Yanzu shekarar ka nawa da fara karatu? Uku. shekara uku eh. amma ka san shekarar ka nawa a duniya da haihuwa kannan ka nawa a gidanku kani daya eh. ya kuke yi wajen samu abincin da za ku ci ko kan samu malam ne ko ko malam ne ke samu muku mu da muke samu wai eh in kai ba ka samu kaɗan ci sai ga shi ma in ka samu sai ya kawo mai ba a dafa a gidan malam eh to ranar da baka samu bai ake shikenan sai hakura tun da ka tuwo daga Nijar babanka ko mamanka ko dan uwanka ko wanka da ya kawo ka wani ya taba kawo maka ziyara yayi na dai suna zuwa na sau nawa suke zuwa wallahi ni na ko sau nawa ne shekara ka uku sau nawa suka zo gurin ka wallahi ban san ko sau nawa ba amma kai ya kake kana ganin su ka koma gida hutu a tun da ka zo shekara uku baka taɓa zuwa gida ba eh idan da zaka je gida a ce zaka je gida zaka so eh saboda me zaka so ka je gida saboda yanga iyayena yaushe kake ganin zaka iya yin sauka alkur'ani tunda har yanzu kana walfajar ne ya ban sani ba a wannan a wannan din baka a makaranta allo eh kana fahimta eh me sunanka ni bilamin bilamina sunan wace makaranta kake can makaranta kasa daga ina ka fito daga can kafin hausa kafin hausa mm. Wa ya kawo ka ni iyayena ne yanzu kana ganin shekarar ka nawa kenan da fara karatun allo shekara ta uku shekara uku eh ka yi karatu a makarantu daban-daban ne ko gurin malami guda ka je na yi karatu daban-daban ne makaranta nawa kenan uku yanzu ya kake wajen cin abincin da zaka ci da safe da ran da tun da kullun nan ba iyayenka kuke tare ba sai na yi bara zan samu ba a girki a gidan malamin ka ba a yi kana cikin masu kaiwa malam abinci muna ciki gaske ne an ce malam wani lokacin sai ya zaɓi abin da yake so sannan abin muku saura gaskiya zahiri izun kanawa biyu kana ganin izu biyu a cikin shekara uku kamar karatun ba ganin za a daɗe ba a gama ba gaskiya kan za a daɗe eh, menene yake baka sha'awa a karatun allon nan karatun allon ka samu ka gama shi ka sauke amma ba kwa gamuwa da wahala wata ran a fita neman abincin ba a samu ba wala na gamu akwai lokacin da ka taba zuwa neman abinci baka samu ba wallahi sosai ba sau ɗaya ba to me ya faru kai bara kai bara baka samu ba to ya kai hakuri nai baka ci abincin ba eh to a gida da ka koma malam bai san maka wani abu ba ma ba kima he mun samu muke kema to amma kuma akwai fahimta tsakanin ku da malamai ba kwa cin irin duka da aka ce da ana yi a zamanin baya yanzu ma ana yi ana duka in dai ba kai ba ba laifin me suke ya fi jawo ai duka gaskiya layin karatu zai zawa duka babanka ya taɓa zuwa yau shekara uku ya kawo maka ziyara ga nan ni ba nan zo nan gari. ko a can sauran guraren da ka je karatu babanku ya taɓa zuwa makarantar ku wani dan uwanka ya taɓa zuwa to ya kace kuke kake sanin halin da suke ciki ko su suke sanin halin da kake ciki yan garin suna zuwa kasuwa muna haɗu. sai ka kai ka gaya musu ka ce kana nan lafiya eh to babanku yana aiko maka da sako eh kamar na mene duk abin da ya kamata me sunanka masharuku masharuku wa ne iliya kai dan ina ne katsina da katsina ka zo eh shekara ka nawa uku amma dai yanzu kai a duniya shekara ka kana ganin za ta kai nawa ka yi shekara nawa wallahi ban sani ba ba ka san shekarun ka ba eh kannan ka nawa hudu eh, waye kawo ka makaranta babana ya kace-kace cin abinci bara nake zuwa a amma lokacin da baban ku ya kawo ku bai haɗo maka da abinci ba ya haɗo ni ina abincin yake ya kare ɗanye ne kake dafawa ko ko ya akai a an dabo ne daga gida to ba a ba malam wani abinci da za a rinka dafa muku ba eh shi malam yana da mata eh, eh ba a dahuwa a gidan malam ne ai ba nan take ba shi ma ya to karatun ne eh to yanzu wa ke kawo malam abinci muke kawo shi ka taɓa fita neman abinci ka karaɗa ka samu ba eh to ya kai haƙuri ne me mala ya ce maka da ka koma ta yin abinci na cewa samu ba sai ya ce maka mene ya ce zan kawo karatu to yanzu ka ɗauka misali ka nemi abinci sai ya zama abincin idan ka cinye ba zai ishi malam ba amma idan za ka yi wa malam kai ma ba zai ishe ka ba ya za ka yi zan taimaki ne kai ba ka ci ba eh na samu wani za a ci sai an fara kaiwa malam sannan ka ci a in ka samu da za ka ci kana kaiwa malam baban ku ya taɓa zuwa nan a kai ka taɓa koma gida a to wace hanya kuke haɗuwa da kuke iya haɗuwa da babanka ko yan uwanka ta waya kana yin waya ne eh waya waye ta malam ce ok baban ku kan kira sai mana ya baka eh to me kuke wace magana kuke yi muna da gaisawa ne kawai ce mun da mutum da lafiya lau ba ka gaya mai cewa kana bukatar ƙarin abinci eh. kana sha'awar wata ranka koma gida eh, ko yanzu makarantar ba daɗi kenan ta wajen karatu da daɗi mana ta wajen me ba daɗi ta wajen abinci wato kai wata ran girki baya samuwa eh. yanzu kai kana so ka ga mutan gidanku kamar yanzu misali da a ce a tsaye da karatun nan gaba ɗaya ka koma gida ka rinka yin karatun a gida za ka so ka fi son karatun sana'an me kake na samun kuɗi kan zan an komai baka komai eh. baka yi itace ko mangwaro ko na aiki an ba ma zuwa ci to yanzu misali ka ce matsala ka kawai kai abinci yanzu da za a yi tsari da za a rinka girki a gida ka ci abincin ka kai karatu kenan kai za ka yi ta zaman ka almajirancin nan babu damuwa eh na je na ga iyayen ba ok duk da haka za ka so ka ga iyayen eh me sunan ka bala to shi eh, daga wani gari aka kawo ka a wannan jihar kano daga jihar kano ka zo kaduna mm. eh, shekarar ka nawa yanzu ta haihuwa wallahi ban sani ba san shekarun ka ba mm. annan ka nawa biyu annan ka biyu mm. kana ganin zaka kai shekara goma sha biyu to yanzu shekara nawa da ka fara karatu daya shekara ka daya to kila baka nisa ba kenan a karatu ko izin ka nawa biyar amma ka fara karatu daga gida kenan da ka zo nan a ina ka fara alu alu eh alu alu to yanzu kuma a cikin dan takaitaccen lokaci haka izu biyar eh. ka iya izu biyar din koko an rubuta ne kawai wuce na iya ya kake ka ci abinci bara nake wace irin bara jiranin jiranin bara yaushe da yaushe kuke zuwa baran nan ne kuma yaushe da yaushe kuke karatu da safe muna zuwa da rana muna zuwa da dare muna zuwa to a yaushe kuke karatu da safe muna yi Eh, da lasar da rana muna yi da lasar da daddare me ake fara yi karatu ake sana'a tafi bara ko bara ake sana'a dawo karatu karatu ake fara yi a je bara idan ba ku samu abinci ba ya kuce karewa hakura muke tunda ka taho babanku ya taba ɗauro abinci ya kawo maka a matsayin abin da za a rinka dafa maka a makaranta eh so nawa so ɗaya. waye ba kai ko malam malam a dafa a'a a to me aka yi da shi sani baka sani ba me matsalar ku idan da za a rinka yin dahuwa abinci shikenan ba ku da matsala mm. ina a ina kuke kwana a can gida a gida mm. ku nawa ne a ɗaki ɗaya misali mutum nawa ke kwana Allah ban kirga za ku kai goma ba kwa kwana guri guda wani ya fitsari a cikin yara ko wani ya zo wani abu da zai takura muku ana yi me malam ke yi duka a ina kuka samu gidan da kuke kwana an je kai an kawo mu gidan malam ne a haya kuke biya an je ka taba koma gida a ya taba kiranka a to ta ina kuke saduwa ba koyi kai tun da kuka kara haduwa da babanka ba mamanka fa eh ba mu taba haduwa yan uwanka fa ba mu taba yaya za ka ji yanzu da za a ɗauke ka kai ka gida don ka ga iyayenka to yanzu malam bai taɓa yin wani tsari ko bayan wata wani abu ko bikin sallah ko azumi ya kai ka gida ba to kai me yanzu damuwa ka kwata-kwata akan magana karatu amina kin da ji yadda wayannan yara suke ta bayyana da irin nasu halayya da suke ciki wato sai dai eh. wata ran muna jin labarin almajirai almajirai ana bara amma ainihin yanayin da suke ciki sai wanda ya gani eh tunda ai baki ji abin da suka rubuto mana su masu bayyana mana ra'ayoyinsu a shafin mu na zumunta ba da suke cewar halin da suke ciki ai ya wuce abin ma abin dubawa To, ai abin sai dai Allah ya kyauta. To, madalla har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Bari mu ji karashin hirar Lawal Isa Ikara da waɗannan almajiran. Me sunanka? Hafizu Sa'idu. Daga ina ka zo? Daga Nijar. Wa ya kawo ka? Babana. Shekarar ka nawa? Shekara na uku. Shekarar ka nawa kuma da haihuwa? Wallahi na mun sani ba. Kana da ƙani? Eh. Ƙannan ka Hudu. babanku ne kawo ka eh yanzu izin ka nawa izina ina cikin ina da cikin na biyu ne ka taɓa zuwa ka taɓa koma gida Nijar? A'a. Wani dan uwanka ya taɓa zuwa daga Nijar? Eh. Ya zo ya gaishe ka? Eh. Me ya kawo ma? Abinci. Me kuka yi da shi? Mun gaisa da shi kuma ya tafi. Yanzu kai menene babbar damuwa ka a matsayin ka na ɗalibi da ke neman ilimi? Abinci. Karatun ba kana samu? na zam. Yanzu a rana so nawa kuke karatu? A rana za mu yi dai na safe mu yi na rana mai na yamma mu yi na dare shi kenan. Wace rana da wace rana kuke hutu? Muna yi da Alhamis muna yi da Juma'a. Yanzu kai tun da kai dan karami ne wa ke wanke maka kayan ka in sun yi datti. Wanke wanke. A ina kake zuwa kai wankin? A famfo. To wa ke baka sabulun da zaka wanke? Ni ke ne. A wajen wani wani gidan aiki na mana kana aiki ne ko kana itace ko kana bara ina yi ne hmm? aiki ne ke to in baka samu kuɗi shikenan ba wanki eh eh eh in ba kuɗi ba wanki eh to yanzu idan ka fita kuma baka samu abinci kuma ya za ka yi hakuri zan yanzu ya kake jin yanayin karatu da karantarwa kana fahimta alkur'ani a matsayin littafin da ka zo karanta a makaranta allo ina fahimta za ka iya kawo min inda kake gaskiya wanda tilawa ba hadda ba hadda ina ka haddace alkur'ani na haddace da sabi da kuma ina da kuma da sauran wasu suna korafin cewa kamar ku 'yan ƙanana wani lokacin kuna shan wahala a makaranta gaske ne kuna shan wahala ko ko kai kana ganin ba damuwa gaske na shan wahala mun da ganin na jin ke kamar ba damuwa eh me yasa kake jin ba damuwa saboda karatun ya fi mu a gida baka karatu kafin ka to nan ina karatu me yasa kake ganin ya fi anan a can to na ga malamin da yana son tashi ne shi yasa ga ga wani nan kuma an dan dade ba karanta ba shi yasa ga ga wani nan. a gidan ku da ya taɓa zuwa irin wannan makarantar eh ya haddace alkur'ani ko ya sauke ya sauke amma ya koma ya koma makarantar eh ya koma can da gida ila kai ma kana so kai koyi da shi eh bas. me sunanka umar umar wa umar mudi daga ina ka zo fambeguwa kai dan fambeguwa ne ashe kai dan kaduna ne eh yaushe ka zo yaushe ka zo bara shekara ka daya eh izu nawa kai hudu izu hudu eh to ka taɓa koma gida a'a a baka je ko da sallah ba amma eh? eh wani bai zo ba eh ba wani uwanka da ya biyo ka eh to ya kake kana gana da su kasuwa wace kasuwar ancau Ha, kasuwa ancau kake zuwa a muna zuwa ancau din amma ka je ancau kuma ba ka iya ƙara sabon bego ba eh me yasa ba za a ba mu to yanzu ya kuke wajen cin abinci fita bara muke yi in ba samu ba a yi hakuri yaya alaƙa ku tun da kai kana dan girma yaya alaƙa ku da su malam akwai fahimta idan in ba samu abinci ba in an wa malam bayani zai iya haƙura eh. kuna ganin za ku iya cewa ana kyautata muku wajen zamantakewar karantarwa a gurin malamai? eh ana koya mana karatu kuma muna fahimta akwai wani lokaci da ake ɗibo mutum ya hadda ne wanda in bai ba za a za a mai wani hukunci Eh an ga daɗe wani za a ce in bai ba kamar dai laraba bai ba a duke shi yanzu za ka iya gaya mana ranaku nawa ne kuke yin karatu a cikin kwanaki bakwai da muke da su a kowane mako eh, muna yi talata da laraba sai asabar da litani da lahadi yaushe da ake hutu alhamis juma'a to su a nan ranakun hutu me kuke yi ba komai a ne ba komai wanki kuna da wata hanya da kuke neman kuɗin da za ku yi wannan wankin eh kamar an bani ma dako eh dako ake samu malamin ku yana yin noma eh Kukan je gona? Eh. To ku kuna da taku gonar? A'a. Amma in an noma kayan gona na malam ba za a zo a raba a rinka girki kowa ya ci ba? Ba'a. Eh? A'a. Kayan gonan nawa ne? Na malam. Malam ba zai dan san dan malam ba shi ma ya dan samu wani abu. Eh? in an je an samu aiki ana zuwa ana son tumin ana bashi. me sunanka nura ma nura daga ina ka zo jihar kano shekara ka nawa shekara ta ban yi shekara ba da zuwa amma shekara ka nawa a duniya gaskiya ban sani ba ka san gannan ka eh. eh eh guda nawa guda daya yanzu ka kai kana cikin yan kananan da suka tawo karatu yanzu izu nawa kai kai na yi izu ɗaya na tafi na biyu na yi izu ɗaya na tafi na biyu to ake koya maka malami na malaman ku guda nawa ne Daya. Ku ɗalibai guda nawa ne? Mu ne. A gurin malamin? Eh. A ina kuke kwana? A cikin gidan malam. A cikin gidan. Ku biyar ɗin ɗaki da kuke kwana? A'a muna da yawa. Mutum nawa? Gaskiya ba san iyakar ba. A kan me kuke kwana? A kan tabarma ne. Sai mayafi. Tabarma da mayafi? Eh. To ku me kuka zo da shi a gida a matsayin wurin kwana? Mun zo daga tabarma sai mayafi. ko malam bai dan kara muku da katifa ba bai kara mana akwai almajirin da ke kwana akan katifa gaskiya an da akwai ma ban sani ba ta ina kake nemo abinci an ta ne daga karatu zan je ni bara babu wata hanya sai dai bara mm, gaskiya iyayenku da za ku to ba su ba ku abinci danye wanda za a dafa ba ko buhun shinkafa ko na masara ko wani abu da za a dafa gaskiya ba ba da ba ba mu ba saboda haka tun na farko kawai na zuwa karatu dole sai dai ayi bara shi kuma malam baya dafa muku baya dafa mana mun ya mun je bara mun samu muka na malam din ma gurin ko yake ci eh to idan ba samu ba amma samu ba mu je mu faɗa man ne mu ce ma ba mu samu to tunda ku biyar ne idan duk ku biyar din kowa ya samu abin da aka kawo malam shi kuma malam abinci ya mai yawa to rago ya za a da shi muna gama hannu ne muna ce mu ya yi yawa na malam an samu a kai sai a zaɓa wa malam nashi eh. ko kuma ya kwaɗi ku ci eh. to yanzu misali da daddare kun yi bara kun samu da safe kuma a ina za ku nemo za mu je mu bara ne wanda yake da gidan aiki ya je wanda ba ya taɓa bara in an samu na dare ya yi yawa ya kwana za a ajiye ne a gyara ya dawo a ɗuma ma ya mace da safe eh. sunanka lawan samarila to daga ina ka zo katsina jihar katsina ku nawa ne kuka tuwa daga can mu biyar duk kun san juna ne da ku to eh shi malamin da aka haɗa ku dan ina ne yayan mu ne kun san shi eh to yanzu lokacin da malam zai tawacin da yayan ku ne ashe an haɗo muku da kayan abincin ku ka tawo ke eh da me da aka haɗo muku da na jikawa da na dafawa me na jikawa me na dafawa da shinkafa da dambu yanzu shekarar kana uku a cikin shekara uku ya abincin kwana nawa yayi mai satin shi biyu to da sati biyu ya kare ko koma ina bara to yanzu kuna bara a ina a hanya ko a gurin masu da abinci ko a gidaje a gidaje yana isa ku eh, wata rana yana isa wata sayin kuma bai isa ka taɓa koma gida shekara uku ba eh ba taɓa koma gida ba eh iyayenka sun taɓa zuwa nan a dai yan uwan musu ba to ka baka tun da shekara uku baka ƙara ganin babanka ba eh shi ma bai ƙara ganin ka ba eh bana da yaro bai iske mu ba amma yana yi waya eh a ah, yana kira waya eh waya wane malam to ka ya taɓa kiran waya kuka yi magana eh a ah, eh eh ya taɓa kiran me ka gaya mai na gaya mashi aiko mana da abinci kuma mun gaisa ya ce muna na lafiya mutum masu lafiya mutum ya kai sai mana da sa ku a gaishe mana da yan uwan namu na gida a cikin yan uwan akwai wanda ya taɓa waya da kai a'a kana so ka ga mutan gida eh. ta wace hanya kake so ka je ku gansu wadda Allah yi me sunanka Abdullahi Sani daga ina ka zo daga Kano shekarar ka nawa daya ɗaya da zuwa eh izon ka nawa uku kai ma kana cikin wanda sai sun yi bara su abinci eh haka kawo ka ba abinci a ni an haɗu min da shinkafa da kwaki kwana nawa suka kafin su kare sati uku daga nan kawai bara eh ko tun kafin su kare ma kila ka fara bara eh yanzu ku a matsayin ku na wanda kuke zuwa don ku yi karatu amma kuma kuna zuwa yin bara karatun yana samun gurin shiga eh amma ai da abinci kafin a yi karatu so nawa kuke karatu so uku da yaushe da yaushe muna yi dare safe a rana za ka iya gane karfe nawa kuke fara yin karatu da daddare zuwa karfe nawa a tashi akwai lokaci ko ku kawai ake yi muna dawowa karfe takwas a tashi goma awa biyu na rana kuma karfe nawa sha biyu muke tashi shi kuma da karfe nawa ake fara tara da rabi to shi kuma na safe ba karfe nawa ake fara na safe ban san lokacin da ake fara tun kiran sallar farko idan ɗalibi ya laifi ko ya daki wani ɗalibi dan uwan shi ko ya je ya laifi ko ya tafi bai dawo ba ko ya aka sashi aiki bai yi ba wani hukunci malam ke mai duka yake mai wani irin duka duka dai zai mai wanda zai dena. Na bulala eh an taba ji maka ciwo garin duka a'a malam ya taba maka bulala eh amma ni bai cika duka na ba saboda me baka saboda gari ɗaya muke ne ah, amma kana rashin ji eh kuma ya kyale ka ai ba sosai ake yi ba garin ku daya eh ya san iyayenka eh kana tunanin yana jin tsoron kai da ke ka iyayenka su ji labari ne a'a ka taɓa zuwa gida a'a kwata kwata mm. wani ya taɓa zuwa daga gidan ku da yawa ma suna zuwa eh me suke zuwa maka ai dama dai muna tare da su ne muna karatu a nan amma wanda ba ku karatun a yan uwanka ko wanda ya taɓa zuwa eh kuma ma ma ta zo me ta kawo ma ta ba mu shinkafa ne da wake ka san da zuwanta koko kana can kana karatu idan ka nemo ka a na san da zuwanta za su zo gaisuwa ne dan kan da ya suka taho da shi mata kwana ba kenan mm. eh, me ka hamisu to kai malam hamisu shekaran ka nawa da tawa karatu daya shekara daya eh. yanzu karatun ka ya kai ina alhaƙasu amma ka gama haɗa baki tun daga alu an baki wozar ka haɗa nan eh eh, eh? ka san harfa eh. yanzu aka baka alkur'ani aka rubuta wani guri zaka iya hada harfa eh a ina kake nemo abinci Ba. shekarar ka nawa daya a kai shekarar ka nawa da haihuwa ban sani ba kana da kani eh kanan ka kai nawa hudu baban ku ya taɓa zuwa a ɗakin ku nawa ne aka turo karatun allo mm, hudu eh abincin an haɗo ka da abincin da za ka eh eh eh an haɗo to da ka zo ka ba malam abinci a'a to malam abincin da aka baka ya baka a'a ka ce daga zuwan ka fara bara eh. yanzu in baka samu bara in baka samu abinci ba ya kake yi haƙuri nake ka taɓa koma gida a'a mutan gida sun taɓa zuwa a'a kana kuma so su zo mm. tun da ka zo an taɓa maka ɗinki ko babanku ya aiko da ɗinki ko ka wani abu an taɓa ya taɓa kawo maka ka? Mm. wa ya kawo bana malamin mai zai gida bana sai kawo maka eh wa ke maka wanki ba kowa ni nake me kake so yanzu a muku wajen inganta karatun Alƙur'ani? a samu na wajen kwana a samu na wajen abinci To masu sauraro kun ji yanayin da almajirai yara suke ciki. A nan ne za mu kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, amma ku biyo mu talata mai zuwa domin mu ji daga bakin malamai da iyaye ma masu kai kansu almajiranci. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injin mu na yau Mr. Jonas Cummings tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa Yusuf Aliyu Harande. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Amurka yau ta lalace